Hukumar zaben Najeriya ta yi ƙarin haske kan kotunan sauraron kararrakin zaɓe da a wannan karo za su bi kadun masu ƙorafi su yanke hukunci ba tare da jinkiri ba. wannan in ji mataimakin daraktan hulɗa da jama'a na hukumar zaben nick dazan bin shawarin da kwamitin justice os ya bayar ne tun zamanin marigayi shugaba umaru yar adua duk wani kara da zai eh, biyo baya a yanka hukunci kamun ranar rantsarwa na ashirin 29 ga wata wannan tsari din ko ka'idan ake bi dan majalisar wakilai barista ibrahim bello ya ba da misalin illar jinkirin wanda ya nasara in ana mashi keta ne zai kaji an yanke hukunci sai dai allah ya isa dan a bashi dama ya ci gaba da wakiltar jama'a ba tare da irin da ake da ba zai kaji an samu shekara ɗaya ɗaya biyu uku har zuwa hudu ana shari'a yanzu kamar a misali yau ɗin duk wanda ya je abin da aka asabin kotun Allah na Najeriya akwai 'yan majalisar wanda muke juyi na bakwai tare da suna a yau an ce wani an cire shi a majalisa yau kwanan ne kamata mu majalisa yanzu bai wuce wata ɗaya ba to yanzu an soke wannan daga ƙara zuwa jin ba sun shari'a zuwa hukunci zuwa ɗaga ƙara rawan kwata-kwata bai wuce wata biyu zuwa uku ba an gama gaba ɗaya sai wanda bai daba ya Allah isa. APC mai jiran gado da PDP da za ta bar gado na shirin kai kararrakin zaɓe a jihohin da ba su gamsu da sakamakon ba. duk da 'yan takara da dama sun taya waɗanda suka yi nasara murna pdp za ta kai ƙara a jihohin imo kaduna kano zamfara da nasarawa faruk gusau ɗan kwamitin gudanarwar pdp ne a arewa maso yamma jarabta ce ta ubangiji muna son mutum ya imani da allah da kaddara mai kyau da mara kyau holders sun riga sun zanna abuja sun yi mitin kuma za su kai karshe kaduna za mu san matakin da za a ɗauka dangane da irin wannan munakisa da son rashin gaskiya da aka aiwatar muna apc za ta kai kara a ribas da gombe da ta ce an tafka maguɗi a wasu da manema labaru a abuja ga abin da dan takarar apc a jihar gombe inuwa ya ya ce zuwa aka yi aka tozarta mutane aka kore su da karfin hali na tuwo aka rubuta abin da aka so saboda haka wannan kan ka zama shugaba ya kamata ya kasance za ka iya tsaya bisa hakkin mutane ka jagorance su bisa tsari na doka ka kai su ga fagen nasara don haka wannan abu kusan ni ya ta da ni ne ma a tsaye zan tsaya na bi kadu zan tsaya na bi hukunci yadda ya dace da hukuma a yadda take a yanzu har iya inda Allah ya kai mu iya inda za mu iya tsaya in an tike a magana tike wata wannan ku sai mu hakura in an je kotun koli wannan za mu iya hakuri amma a yanzu kam ina karfafa mutane da cewa su jira abun da ainihin jam'iyya za ta fito mana da shi domin shi ne mafitar da za mu bi da alamu din shari'un ba za su yawa ba biyo bayan amincewa da sakamakon da wasu 'yan takara suka yi musamman ma a Bauchi da Adamawa Junaidu Usman Abubakar da ke kare muradun PDP na ganin gwamnonin nasu ba sa shayin kotu. Kara duka ba mu da hurumi da za mu ce gashi. Wannan kuma 'yanci ne na su jam'iyya su je su kai kara in suka ga za su ci nasara. Mu kuma da aka kai mu muna da 'yancin mu kare kanmu kun yi hira da ni kafin zaɓe na gaya maka waɗannan mutane ba inda za su je. shugabar kotun ɗaukaka ƙara zainab bulkacewa ta gargaɗi alƙalin kotunan sauraron ƙararrakin zaɓen su guje wa son zuciya. Nasiru Adamali kayan murar Amurka daga Abuja.